Noshin shi ta yi a kafaɗa ya wani na fuska yana faɗin “Oh ci haƙuri sofi Hannuwanta ta sa ta matse mishi kumatu tana faɗin “Ka san in akwai abin da na tsana bai fi ka ci abinci a waje ba.” Ture hannun shi yayi yana gyara ma Mimi zama kan cinyar shi. “Ki kyale ni ni kam, yunwa nake ji, na sai ihu yake tun dazan Dariya ta tana miƙewa, wani irin jiri ya ɗebe ta ta tafi luhu. Da zafin nama Fuad ya fizgo yana zaunar da ita kan gada. Kanta ta dafe da hannuwa biyun tana jin yadda ɗakin ke wulwula mata. A rikice Fuad ke faɗin subhanallahi sofi menene? ki kuwa? Gaba ɗaya hankalin shi ya tashi, sai ta ɗan jijirin ya fara tsayawa sannan ta ce mishi. A nan muka tsaya, yanzu kuwa za mu ɗora. Ba komai fa, kawai ina jin jiri ne wasu lokutan. Muryar shi babu alamun wasa a ciki ya ce tun yaushe. Wajen sati biyu amma bai fara damuna ba sai kwana biyun nan. A ƙufle ya ce sati biyu sai yanzu nake ji haba sofi wannan wani irin abu ne wani abu ya same ki fa. Ganin yadda ya birkice ya sa ta dafa hannun shi really ba wani babban abu bane ba fa. Kawai jiri ne babu inda ke mun ciwo ban da shi. Ture hannunta ya tashi mu tafi asibiti, ba wani. Kallon da ya mata ya sa ta katse magana. Ka ci abinci sai mu je. Muryarshi addake ya miƙe da Mimi a hannun shi. Bana jin yunwa. Miƙewa ta tana dafa shi da faɗin, ka yi haƙuri. Kallonta ya ta ga yanayin da ke cikin idanuwan shi. Har yau ina jin cewa kamar da na zo da wuri Nana za ta kasance tare da mu. Na sani ba tunani mai kyau ba ne ba, amma na kasa dainawa. What if wani abu ya same ki? don Allah kar ki sake min irin wannan, da ciwo sosai. Jikinta a sanye ta ce ba zan sake ba please ka yi haƙuri. Ɗan dafe kai yayi ya wuce ɗauko mayafinki mu je mu dawo. Da ka ta abincin sannan. Abinci kan wait sai mun dawo. Ta san halin shi, tsayawa gaddama babu amfanin da zai dan haka ta wuce ta ɗauki hijab Dinta ta saka suka fita. Kallon jana suke su dukansu, kallonta suke kaman ƙaho ne ya fito mata tsakiyar kai da maganar da ta gaya musu. Kallon da suke mata ya ba ta dariya sosai. Wai menene ke kallo na haka? Na ce matarka na da ciki na wata ɗaya da sati biyu. In ba ku gane Turancin ba. Safiya kallon Fu'ad take zuciyarta na wani irin dokawa. Shi ma kallonta yake lokaci ɗaya maganganun doctor ɗin da ya jagoranci mishi sojiri na vasectomy suka dawo mishi. Cikin harshen Turanci yake faɗa wa Fuad ɗin cewar Ko da bayan shekaru ko watanni matarka ta samu ciki, kar ka zarge ta, ka ɗauki jikinta ya warkar da kanshi. Yana faruwa ga wasu mutanen. Hannu Fuad ya kai yana tsane gumin da ya tsattsafo mishi, zufa yake ta ko'ina. Da bakin shi yake jan iska saboda ya daina jin shigarta na wani lokaci. Mimi ya sake gyara ma zama kan jikin shi, su dukansu sun kasa magana. hawa yake zubo ma wasu na bin wani. Tunani take wani kyakkyawan aiki ta yi da Allah ya bata wannan kyautar. Shi kan shi Fuad tunanin da yake kenan. Oh Allah, ina bayan da suka sake ka suka kama waninka. Hakika suna cikin ɓata mai muni. Ya ƙarasa maganar yana jin wasu hawaye masu ɗumi sun zubo mishi. Hannun shi Safiya ta kamo da nata duka biyun. Ya ɗago da su ya sumbace su saboda mimi da ke hannun shi. Ya kasa tsaye da hawayen shi. Allah ya dube shi da rahama, ya mishi kyauta da ya yanke rai da samunta. Hakika in kana da rai, ba ka fidda rabu. Sai dai rabonka na yana jikinka. Inda Allah ya rubuta maka shi, to sai ka samu. Mimi kamar ta san farin cikin da suke ta kyalkyale da dariya. Kallonta suka yi a tare suna murmushi. Hawaye da suke zubdawa. Dr. Jana kuwa gyara zama ce tana kallon su tana koyon darussa masu dama daga rayuwarsu. Da murmushi a fuskarta ta ce, kallon cikin Safiya Fuad ya kalli Mimi, ita kuma kallon shi take. Lokaci ɗaya abin da su duka biyun suka yi tunani ya bayyana a fuskarsu. Hannu Safiya ta kai da sauri ta tarbi Mimi tana rungume ta hawaye na sake zubo mata. No, please, ba za su yi mana haka ba. da ta yi maganar ya gane so take ya tabbatar mata. Sadda kanshi ƙasa ya yi da wannan sabon farin cikin da ya same shi, fargaba na rabuwa na kusa da shi. Miƙewa ya miƙa mata hannun shi ta sa nata ciki suka juya. Jana murmushi ta sake yi dan ganin sun tafi wata duniya ta daban, sanda suka samu natsuwa sun neme ta. Ɓangaren Lukman kuwa daga bedroom ya fito, zai na zaune a falo kan kafet da plantain chips a gabanta, tana ci tana danne-danne da wayar Lukman ɗin. Kusa da ita ya ko ya zauna, hannu ya kai zai ɗibi chips ɗin ta janye, dakuna fuska ye, "Ba ni wayata ni ma, wai me ma amfanin wayar ki? kullum sai kin cinye min caji." Dariya ce tana janye wayar gefe, "Taka ta fi daɗin amfani." Kallonta yayi yana ɗaga mata gida don wayarta ta fi tashi tsada da komai. mu yi musanyato maƙale faɗa ta ni dai ka kyale ni in karatu na kwanciya ya yi filo da cinyarta ta ture kan shi ya sake komawa di ka ɗaga ni duk ka mokale min cinya dariya ta bashi sosai ɗan kan nawa guda nawa yake na fi jin daɗin kwanciya a nan ɗin ne kawai Cikin ta ya kalla ni fa na ga ajiyata ta nuna murmushi zai ta yi kwanan shi nawa da zai fito don ba a jikinka yake girma ba ko. Gyara kwanciyar shi yayi yi, da kin ga yadda ake laulayin ciki Allah ko, me za ka yi? Juya kwanciyar yayi yana kallon fuskarta. Ai ko wanka sai ki mun in na zauna waje daya, sai dai ki ɗauke ni ki mayar da ni wani wajen in na gaji. Ki abinci ma in ba a baki ba, kuka zan sa. Rikici kala-kala dai. Jinjina kai zai take da wannan kai take da wani murmushi a fuskarta. Miƙewa Lukman ya daga kan cinyarta yana kallon muryar shi. babu wasa ya ce, “Wallahi wasa nake miki, ai fa, ashe ni wahala nake sha, ga yadda ya kamata a ce ina yi?” Katse mata magana ya da da faɗin, “A'a wallahi yanda kike yin nan ma ya ishe ni.” Girgiza kai ta yi za ta yi magana kenan suka ji sallamar su Fuad da fara'a suka tarbe su. Zice ta kawo musu ruwa da lemo, ba ma su sha ba. Mimi na hannun Fuad tana bacci, yanayin sanyin jikinsu Lukman ya kalla, ya san akwai damuwa a tattare da su. Lafiya dai ko? ya tambaya cike da kulawa. Takardar da ke hannun Safiya, Fuad ya karba ya mika ma Lukman. Cike da rashin fahimta ya karɓi takardar ya duba, ta asibiti ce sunan Safiya ne rubuta a jiki. Wani irin dokawa zuciyar shi ta ya soma dubawa babu wata nutsuwar kirki a jikin shi. Idanuwa ya ware yana sake daga takardar yana dubawa, mamaki karara a fuskar shi. Fuad ya kalla da ya zuba mishi idanuwa da wani irin yanayi. Saukowa Fuad ya daga kan kujerar, gwiwoyin shi a ƙasa gaban Lukuma Safiya ma saukowa ta yi hawayenta har sun soma zuba. Kan Fuad na ƙasa ya ce, Daga asibitin nan muka zo, ba mu je ko ina ba, we have to be no we need to know, ko hakan zai sa ku karɓe ta. Da rashin fahimta Zainab take kallon su duka uku, Dan ta ga alamar ita kaɗai ce bata fahimci me ke faruwa ba. Takardar da ke hannun lokuman ta karɓa tana dubawa, Please don't take her away, please Lukman wallahi. Kasa sawa Fuad yayi saboda yadda wani abu ya tsaya mishi a wuya, ga kirjin shi na wani irin zafi. Kallon Mimi yake da ke ta a jikin shi, hannunta ɗaya rike gam da rigar shi, wani zafi yake ji a kirjin shi kamar wuta. Janin raba shi da yarinyar nan kawai yake ji, zuciyar shi na neman bugawa. Wasu hawaye masu zafi suka zubo mishi. Safiya da ke gefen Fuad ta ja hijab ɗinta ta goge idanuwanta. za mu haƙura da bebin jikina, don Allah ku bar mana ita. Kallon Zainab Lukman ya yi, muryar shi ɗauke da wani irin emotions da ya kasa tsayarwa akan komai ya ce mata, kin gansu ko zi? Ita har sun saka ta hawaye ma, ta sa hannu ta goge su. Har ranta tana musu murnar kyautar nan da Allah ya yi musu, kuma zuciyarta na mata wani irin yawo kan ƙaunar da take karanta suna mamimi. Ƙaunar da take ɗauka jinin ka ne kawai za ka yi ma. Ko tsakanin Fuad da Lukman ta fahimci akwai yiwuwar bare ya maka ƙaunar da uwanka ne zai maka, Allah sai na faɗa ma Abba abin da ka yi min, ta ya ma wannan banzan tunanin zai zo maka, Safiya ke ma ya shafa miki ta, ko, Allah za ku sani idan na faɗa ku da Abba. Ɗago kai Fuad ya ya kalle shi, ya sa hannu ya goge fuskar shi, muryar shi a dakushe ya ce, You are not a fucking kid, Lukman. Hararar shi Lukman yayi. ka san Fuad ai ko? to ka kalle shi za ka san na girma sosai marar hankali kawai. Wallahi da ba gaban ‘yarka bane sai na kwaɗa maka mari ko za ka dawo hankalinka. Zainab ta fara dariya kamun Safiya ta ɗauka. Fuad kan shi murmushi yake yi. Lukman kam ya kasa ganin abin dariya har yanzu. Ku bar min gida please ku tafi kamun ku ƙara ɓata min rai. Sorry, Fuad ya faɗi, sake dakuna fuska Lukman yayi yi. Please, kallon shi Lukman yayi ya ware idanuwan shi Dan sake cewa “please mu ji,” dariya Fuad ya yi, “fucking grow up” dariya suka yi a tare kafin in a serious murya Fuad ya ce “na gode, kamun abin da ko hani bai mun shi ba kuma ƙaunarka a gare ni mai girma ce, ta ya zan iya biyan ka?” Dafa kafaɗar shi lukuman yayi “ka kasance ɗan uwana har ƙarshen rayuwata, ka kasance cikin farin ciki gwargwadon iyawarka, we are even” wasu hawayen Fuad ya ji sun cika mishi idanuwa. Bai san me ya same shi da kuka ba kwanakin nan, sai dai kawai ya ji suna fitowa. Hakika hanyoyin Ubangiji masu girma ne, a ku na yarda ko asibiti ka haɗiye in Allah ya yi niyyar baka kyauta baka isa ka kauce mata ba, a ku na yarda da cewa a dukkan haƙuri akwai riba, a dukkan tsanani akwai sauƙi sai dai jinkiri zai iya samuwa. Allah ya dawwamar muku da farin ciki. Cewar Zainab da take jin wata nutsuwa ta daban ko da family ɗinta ba su damu da ita ba ga wasu da bata taɓa haɗa jini su ba tana jin su har cikin jikinta a kasalance safiya ta ce hmm zainab amin amma allah ya ba mu zuciyar karɓar jarrabawar shi shine addu'ar da muka fi bukata da yawan farin ciki da yawan jarabta wannan shine asalin kusancinmu da mahaliccinmu kai suka jinjina cike da jin maganganunta ganin yadda jikin kowa ya sanyi ya sa lukman cewa kun san da nana ta ga fuskokinku me za ta ce “Na yi laifi ko, Uncle ya naga kowa is looking so serious,” yanayin muryar shi da tuna Nana ya sa su dariya su dukansu, Nana ta musu nisa amma memories ɗin da ta bar musu na sa su farin ciki, har bakin mota su Lukman suka raka su. Sai da suka biya gidan su Inna babu wata kunya Fuad ya faɗa masu Inna kyautar da Allah ya yi musu. Addu'a suka yi musu gabaki ɗaya kamun su wuce gidan su Fuad. Yana fakin ɗin motar shi suka fito suna cin karo da Hanif. Gaisawa ya da su yana tambayar ya Mimi. Mika mishi ita Safiya ta ya ga bacci take yace ta barta har su motsa ta ta tashi. wucewa cikin gida Safiya ta abinta ta bar su nan hogin ɗin Hanif Fuad ya yi cike da farin ciki har ya sake shi da mamaki a fuskar Hanif. kamar Fuad ya ce Allah Hilmi Hanif Sophie ciki gare ta. Ware idanuwa Hanif ya kamun jikin shi ya yi sanyi Allahu Akbar Allah kenan Fuad. Oh alhamdulillah. sai Hanif ya murna da mamaki da kuma jinjina lamari na kaddara. Kamun su yi sallama Fuad ya shiga cikin gida. Safiya ya samu da Mamma a zaune, sallama ya yi ko jira Mamma ta amsa bai ba ya sa tsakiyar falon ya zauna ƙasa, ƙafafuwanta ya kama da hannayen shi yana ɗora shi a cinyarta. Wai sai da ya zo gaban ta girman abin da ya samu ya sake lullube shi. Hawa yake zubo mishi ya rasa bakin da zai faɗa wa Mamma wannan labarin. Fuad lafiya, subhanallahi, Safiya me ya faru? Sadda kanta ƙasa ta yi kukan da Fuad ke yi na sa hawayenta sake zubowa. Jin yadda mamma ta tada hankalin ta ya sa shi cikin kuka faɗin, "Mamma, Sophie ciki take da, zan sake haihuwa, mamma addu'ar ku akan mu da albarkar ku ta yi tasiri." Hamdala mamma take addu'ar ta kullum bai wuce Allah ya ba su rabo ba. Fuad ai abin farin ciki ne ba na kuka ba. Dagowa yayi yana goge fuskar shi. Kukan farin ciki ne mamma. Murmushi ta yi musu, basu jima gidan ba suka wuce gida. Tsakiyar ɗakin suka tsaya Mimi na hannun Safiya mayafinta ta cire ta ajiye tana kallon Mimi sannan ta kalli Fuad Allah ya ji ƙannana, za ta so ganin wannan ranar. Karasowa Fuad ya yi kusa da ita yana haɗe sauran space ɗin da ke tsakaninsu ya sa hannu ya ɗago haɓarta tana inda ya fiye mata nan sau dubu sai mu cika aikin da zai sa mu same ta. Allahumma amin, Safiya ta faɗi da murmushi, riko ta yi ita da Mimi jikin shi yana kisin goshinta. Alhamdulillah da rayuwar mu da muka samu yanzu. Alhamdulillah da duk tsarin da Allah ya yi mana nan gaba. Riko shi ta da ɗayan hannunta tana jin wata ƙaunar shi ta daban tana ratsa ta. Ina son ka sosai, ƙaddarar da ta haɗa mu ta koya mana darussa da dama alhamdulillah. Murmushi yayi ta ƙara mana imani. Alhamdulillah ina son ki sosai,” ya faɗi yana limshe idanuwan shi, wata nutsuwa na ratsa shi. Tabbas duk wanda ya riƙe Allah ya yarda da kaddara mai kyau ko marar kyau yana tare da nasara. I feel ridiculous cikin kayan nan wallahi. Dakuna fuska Safiya tai, tana balle mishi maballin rigar. Ta kalle shi sosai, kalar shaddar ruwan ƙasa ne, mai haske sai ya shige da idanuwan shi. Kaga yadda kai kyau? Damƙe fuska ya yana jin gabaki ɗaya manyan kayan sun takura shi, duk ya shaƙe. Ni kam da kin bar na sa riga da wando abu. ɗaure fuska Safiya ta yi, ka kalli Luku da Mimi sun girma, ko Affa, mai sunan baban Safiya, ya girma, yaushe za ka fara saka manyan kaya? Oya mu je, fuska a hakuri da alamar shakura ya fita falon Bibi ce a zaune da littattafan Islamiyya baje a ƙasa tana assignment jin tafiya ya sa ta dago sauke idanuwanta ta kan Fuad lokaci daya ta yamutsa fuska kallon ta Safiya ta gabaki daya expression din nan irin na Fuad duk ya koya mata menene wannan kasa dadi ta tambaya fuska a hatsi ne hararar ta Safiya ta Fuad ya kalli Safiya da ke fassara ba na gaya miki ba Safiya ta amsa ma Mimi “You look different,” Mimi ta faɗi tana mai da kanta wajen assignment ɗin da take yi. Ƙarasawa Fuad ya yi bai damu da zaman da ya a ƙasa zai squeeze mishi kayan shi ba, daban in a good or bad way ya buƙata. Dagowa Mimi ta yi, ta ɗan murmusa, ta rausayar da kanta gefe alamar tana tunani. Dakuna mata fuska Fuad yayi, hakan ya bata dariya. Kana sakawa koyaushe in a good way. Murmushi ta yi, kome Queen take so. Ware idanuwa Safiya ta yi, tun da 'yarka ta ce ka yi kyau ka yarda, ni da na faɗa ai ba ka ɗauka ba. Kallon Tamimi ta yi da smog face, ya fi so na, ko dadi. Tsare shi da idanuwa Safiya ta yi, ya ɗan ware mata idanuwa, miƙewa ya daga kusa da Mimi ya taka inda take, idanuwan shi ya sauke cikin nana. Godiyar shi da ƙaunarta yake nuna mata, yake son tabbatar mata. A shekaru goma nan rayuwa ta musu wani irin sauyi na ban mamaki, Allah ya musu kyauta yara har biyu bayan Mimi dukansu maza, yanayin kallon da yake mata ya kashe mata jiki. "Ina son ki sosai" ya faɗi ƙasa-ƙasa. Dakuna mishi fuska ta alamar Mimi na falon, dan juyawa ya ga ba mata su Mimi take ba, Ran kafawa yayi. Ta yi saurin matsawa da sauri ta juya ta yi bedroom ɗinsu. Ibi bayanta yana shiga ta sa hannunta jikin wuyan shi. Tarin wasa ya fara, a dole ta shaƙe shi. Sauke hannunta ta tana dariya. Ka ɓata min yarinya, duk irin abin ka ta ɗauka. Cute face ya yi mata, like daughter like daddy. Murmushi Safiya ta yi, tana kai hannu tare da Jami shi hanci. Allah ya raya mun ko, amin tare da ke Ya faɗi yana janyo ta jikin shi. Sun ya manna mata mai taushi a lips, alhamdulillah da kyautar iyalai irin ta amsa da alhamdulillah da kaddara irin tamu. Limshe idanuwan shi yana hogin dinta jikin shi, ina tunanin me Nana za ta ce ni da za ta gani da wannan kayan. Dariya Safiya ta cikin kwaikwayon muryar Nana ta ce, Dadi, me ta baka kasa haka? Sosai yake dariya da dukkan zuciyar shi. Yana jin daɗin yadda har yau memories ɗin Nana na saka su farin ciki irin wannan. Ta wani fannin yana jinjina ma rayuwa, yana ƙara gani yadda take tamkar makaranta, kowa da yadda zai fahimci tashi. Ni kuma a nan nake muku sallama da fatan alkhairi a rayuwa ga baki ɗaya. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga dukkanin mai kowa mai komai Ubangijin da ya halitta dukkanin ɗan adam da kuma aljan. Ya yi sama da ƙasa ya yi mu baki ɗaya. Ina muku fatan alkhairi sai kuma mun tara a wani littafin na gaba idan mai duka ya kai mu. Kar ku manta mun ji littafin akan so ne wallafar Lubna Sufyan wadda ni kuma na karanto Real Organiya Hasina. Mu kasance da tashar White Blood Multimedia. Ma assalamu alaikum.